ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji sojojin gabon sun sanar da juyin mulki bayan soke sakamakon zaɓe da suka yi kasar algeria ta yi ta yin samar da gwamnati rukun ƙwarya ta watanni shida a Nijar? domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wani bincike ya nuna yadda gurɓacewar yanayi ke ci gaba da illa ga lafiyar biladama to ga labaran bi da bi. Dandazon wasu sojojin Gabon da suka bayyana a gidan talabijin mallakin ƙasar na Gabon 24 sun sanar da kwace iko daga gwamnati mai wato mai cire ta da tare da rushe sakamakon zaɓe da aka bayyana Ali Gombo a Ali Bongo Odimba a matsayin wanda ya lashe. Kai tsaye muna tare da Azima Bashir Aminu da ƙarin bayani. To kafin sanarwar sojojin bayanai sun bayyana cewa an rika wato an shafi sa'o'i ana jiyo karar harbin bindiga a sassan Libreville babban birnin kasar eh. ko da yake babu tabbacin ko musayar wuta ce ko kuwa kawai sojojin na harbin iska ne. Eh. Guda cikin sojojin su akalla sha biyu wanda ya gabatar da jawabi ya sanar da rushe dukkanin sassan gwamnati ciki har da majalisun dokoki da kuma kotun kundin tsarin mulki. Eh. A cewar sojan wanda ba a kai ga bayyana sunansa ba sam ba su gamsu da yadda zaben kasar ya gudana ba dalilin da yasan ya su rushe shi tare da daura azamar kawo karshen tarnakin da kasar ke fuskanta eh. barwa ta kaure a gaban ne tun bayan kammala wato tun bayan fitar da sakamakon zaɓe wanda ya kai ga katse intanet da kuma sanya dokar hana fita lamarin da bangaren adawa ya kira da yunkurin tafka magudi sosai to muna godiya azima bashir aminu to To babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Zimbabwe kuwa ta yi kira ne da a sake gudanar da zaɓe sakamakon wato wanda ɗan takaranta na shugaban ƙasa ya sha kaye a hannun shugaba mai ci Emerson Mnangagwa a zaɓen da ta yi zargin cewa an tafka kura kurai a wannan zaɓe. jam'iyyar ta ccc ta bukaci kungiyar tarayyar afirka da eu da takwarorta ta kasashen kudancin afirka da su taimaka wajen sasanta rikicin da ya biyo bayan babban zaben zimbabwe na ranar larabar da ta gabata wanda munangwagwa mai shekaru 80 ya lashe zaben a wa'adi na biyu da sama da kashi 52 na kuri'un da aka kada yayin da nelson shamisa na jam'iyyar ccc mai shekaru 45 ya samu kashi 44 To Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 183 ne aka kashe tun daga watan Yuli a faɗan da ya ɓarke a yankin Anhara na ƙasar Habasha yayin da ta sabanta kira da a kawo ƙarshen rikicin wato tashin hankali da kuma kare hakkin Bil'adama. adama. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukaci ƙungiyar ECOWAS da sassauta takunkuman da aka wa Nijar wanda ta haɗa da rufe kan iyakokin ƙasar. Rufe iyakokin Nijar da ya haifar da matsalar wato ƙasa kasa shigar da kayan agaji da kuma tura al'ummar ƙasar saboda irin matsanancin hali da suka samu kansu da kenan a ciki wanda ya haddasa ƙarancin abinci da sauran kayan masurufi Nasiru Sani ya haɗa mana rahoto. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa rufe kan iyakokin wadda wani harshe ne cikin takunkuman da aka kakaba wa Nijar ya zafafa yanayin zamantakewar al'umma ta bangarori da dama ciki har da gudanar da ayyukan jin kai. Yanzu haka akwai tarin manyan motocin ɗaukar kaya ɗauke da kayan abinci da sauran kayan agaji da ke makala kan iyakokin ƙasar ta Nijar da suka gagara shiga wanda a sanadiyar haka ne ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura saƙon buƙatar sassauci domin samun damar shigar da kayan agajin. Tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli lamarin da ya haddasa tashin goron zaben farashin abinci wadda ke nuni da munin tasirin takunkumin. ECOWAS ta ɗauki wannan mataki ne domin matsin lamba na ganin gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta Nijar ta mayar da hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazum kan garagar mulki. Wakilin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Emmanuel Gignac ya bayyana cewa kayan da matakin ya shafa mafi akasari kayan abinci ne da magani sai dai an nemi jin ta bakin kakakin ƙungiyar ta ECOWAS Amos Lungu kuma abin ya ci tura. Kasar Algeria ta kaddamar da shirin sasanta rikicin siyasar Nijar sakamakon jiyon mulki da sojoji suka yi, inda take bukatar samar da gwamnati rikon ƙwarya na watanni shida ƙarƙashin shugaban farar hula da zai shirya zaɓe. Ministan harkokin wajen ƙasar Ahmed Attaf ya sanar da haka bayan da ya ziyarci wasu ƙasashe da ke yammacin Afirka domin samo maslaha kan rikicin da kuma kaucewa amfani da ƙarfin soji da ECOWAS ke shirin yi. Tsoffin 'yan tawayen Abzinawa da ke arewacin Mali sun zargi sojojin ƙasar da kai musu hare-hare ta sama a yaƙin da suke yi lamarin da ke ƙara haifar da barazana a tsakanin ɓangarorin biyu. Ka misali na ɗauke da ci gaban labarin. A zantawar da kakakin 'yan tawayen ƙungiyar Abzinawa ya yi da kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ce sojojin Mali sun kai musu harin ne a Anafis da ke yankin Kidal. duk da dai bai bayyana irin barnar da harin ya musu ba wani zababben ɗan siyasa daga yankin da ya nemi a saka ya sunansa ya tabbatar da kai harin amma shi ma bai ƙarin haske a kai ba sojojin mali dai sun yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bayyana cewar harin da suka kai an kai shi ne kan gungun wasu 'yan ta'adda da ke kokarin kaiwa fararen hula da sojoji hari a shekarar 2012 ne aka samar da ƙungiyar 'yan tawayen abzinawa wacce ta bazu zuwa kasashen Nijar da Burkina Faso kafin a shekarar 2015 aka cimma yarjejeniyar sulhu tsakaninsu da gwamnatin Mali. To wani bincike da jaridar Premium Times ta yi a Najeriya ya zargi jama'an kwamitin Majalisar Wakilan Najeriya da ke gudanar da bincike kan badakalar sayar da guraben ayyuka a ma'aikatu da hukumomin gwamnati karɓar makudan kudade a matsayin toshiyar baki daga shugabannin ma'aikatun don gudun tona musu asiri daga badakalar da suke aikatawa. Tuni shugaban kwamitin ya musanta zargin Malam Nasir Kura na ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ya yi mana tsokaci a kai. abu ne wanda ban yi mamaki ba ba kuma wani abu ba ne sabo domin ɗazu wani shiri na gidan talabijin na channels na gahirar da aka yi da shi shugaban wannan kwamiti na majalisa da ta kafa ya amsa cewa is possible kuma zai iya yiwa duk da dai alabul ne na zargi to amma mutum ɗaya aka yi ba wai shugabancin aka yi ba domin so ake ta karfin siyasi an lalata wannan bankaɗen da aka yi na nuna cewa ana samun wannan rashin adalci a wajen watan shugabanni na hukumomi da jami'an gwamnati suna yin abu na wanda ba kan ka'ida ba. To wannan ba zai yi wa aikin kwamitin illa ba? A wannan sosai kuwa amma da me kamar yadda shugaban kwamitin ya faɗa mutum ɗaya ne ake zargin ya yi abubuwan to na farko dai idan suka jajirce suka tabbatar da cewa an fitar da shi an ame shi daga cikinsu an kuma yi wa tafiyar gyara sun yi bincike sun kuma ba da rahoton da ya dace su bayar bi izinin ta'ala za a abin zai haifi ɗa mai ido Nasiru Kura kenan wato na kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Radio France International. To kamar yadda aka ji a kanan labaran wani sabon bincike ya nuna cewa gurɓacewar yanayi na ci gaba da yin barazana ga lafiyar bil'adama a sassan duniya musamman a nahiyoyin Afirka da Asiya da lamarin ya fi kazancewa. Abdurrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana rahoto a kai. Ko da yake rahoton ya nuna cewa an samu ci gaba dangane da raguwar gurɓacewar yanayi a China amma har yanzu wasu kasashen asiya da na afirka na kan gaba wajen fuskantar barazanar da matsalar ke haifarwa a cewar rahoton rahoton wanda cibiyar nazarin makamashi ta jami'ar chicago ta fitar ya ce kasashe shida da suka hada da bangladesh da india da pakistan da china da najeriya da indonesia kadai na fama da kashi ɗaya bisa uku na mummunan tasirin gurɓacewar yanayi da ke illa ga lafiyar jama'a rahoton ya ce muddin aka rage gurɓata yanayi da wani adadi da hukumar lafiya ta duniya da who ta bada shawara to lallai za a samu ƙarin shekaru biyu da ɗigo uku kan shekarun da ake sa ran jama'a za su yi a rayuwarsu wannan na nufin cewa za a samu karuwar jumlar shekaru biliyan goma sha bakwai da ɗigo takwas na jama'ar duniya idan aka tara adadin wuri guda a cewar rahoton ko da yake rahoton ya ce an fa samu raguwar gurɓacewar yanayi cikin shekaru goma da suka gabata kuma china ce ta fi hubbasawa wajen yaƙi da matsalar amma a wasu ƙasashen duniya lamarin na ci gaba da rincaɓewa a daidai lokacin da china ta zage dantse domin yaƙi da matsalar a cewar rahoton amurka ta sanar da sabon kunshin taimakon soji na dala miliyan 250 ga ƙasar ukraine sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da ya sanar da hakan jiya talata ya ce kunshin ya hada da ƙarin kayan aikin kwance na kiyoyi da makamai masu linzami na tsaron sama harsashe da manyan bindigogi da kuma harsashe miliyan uku na ƙananan makamai. kai tsaye ne za mu je ga sharhin jaridu tare da Shamsiyya Haruna. To Amadu Abba barka da wannan lokaci. Wato kusan jaridu daga sassan duniya kama daga yammacin Turai Afirka. Hmm. babban labarin da suka fi mayar da hankali a wannan safiya shine game da juyin mulkin gabon eh, da sojoji suka yi wanda hakan tabbaci ne na hambar kaga da shugaba ali bongo da aka ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe na ranar asabar eh, to wato bango wanda ya hau kan karagar mulki bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009 ya eh. sake lashe zaɓe karo na uku a zaben da 'yan adawa suka ce an tafka maguɗi. wato Amadu abba kafin wannan zaɓe kasan sai da aka yi kwaskwari ma ga kundin tsarin mulkin ƙasar domin a bashi eh, dama ya sake tsayawa a karo na uku to kamfanin dilancin labaran faransa ya rawaito cewa sojoji sun tabbatar da juyin mulkin a wata sanarwa da suka fitar ta gidan talabijin ɗin ƙasar kuma hmm. kamar yadda buka ce jaridun sassan duniya abinda suka fi mayar da hankali kan wannan labari sun kuma taɓo batun ƙungiyar ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka ta au sun ki amincewa kasan da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar nijar wanda aka yi a eh, watan jiya to kuma ga wannan abu ya faɗo kwatsam da sanyin eh, safiya san ecowas eh, ba ta da baki a wannan saboda wannan yanki ne amma ƙungiyar tarayyar afirka tana da baki a cikin duniya ma ai martani zai zo kusan yanzu dai ya zuwa yanzu to babu wani martani da aka samu daga ita kungiyar tarayyar afirka da kuma wato ita wannan kasa kaga tana tsakiyar eh, afirka eh. to su ma suna da kungiya ta su ta daban wato igad ko kuma igad kenan eh. kungiyar tsakiyar afirka ko kuma gabashi da tsakiya to amma da ba duk da gargadin cewa nan ba da dadewa ba ruwa zai iya mamaye jihohin da ke makwabtaka da kogin benue a tarayyar najeriya kenan saboda ambaliyar ruwa har yanzu ba a fara kwashe mazauna yankunan ba kamar yadda jaridar daily trust wato ta tabbatar ah, ka san uh, ministan harkokin jin kai wato beta edu a wani taron manema labarai mm. ta yi kira da ai gaggawar janye mutanen da suke waɗannan yankuna da suke mm-hmm. makwabtaka da kogin binuwe saboda a kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyi. san wannan kogi aka ce akwai eh. yarjejeniya da ya kamata eh. su ma bangaren Najeriya su yi dam kafin domin idan eh. aka sake su dan rike. To a san yanzu ana ta raɗe raɗin cewar za a buɗe shi wannan ruwa. Kuma kaga ruwan aka buɗe shi. aka buɗe ruwa a gujensa yake fitowa ba wai a hankali yake zaba ba eh. to bari mu je ga can kasar pakistan wato jaridar indian times ce ta rawaito labarin da ke cewa wani rikakken zaki ya fice daga cikin wata mota inda ya nufi jama'a a birnin Karachi. Babban magana. Eh. An dai kamo? <laughs> Eh, da kyar aka kamo shi. Amma ka san eh, shi wannan zaki ana tsakiyar cinkoson ababen hawa ga kuma jama'a ga zaki kai tsaye. <laughs> Ka san. ce lokaci yayi. Muna <laughs> To ina godiya amma da abba. Wataƙila za je ƙarin bani a shirin mu na yamma. Eh haka. To madalla. Wani bincike ya bankaɗo yanda kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa don binciken badakalar sayar da guraben ayyukan yi a ma'aikatu da hukumomin gwamnati ke amfani da damar wajen karɓar kuɗaɗe a matsayin toshiyar baki daga wajen ma'aikatu don kar a fallasa su. Duk da cewa ɓangaren 'yan majalisar da ake wancan zargi sun ta faruwan hakan, me kuke ganin ke haifar da matsalar sayar da guraben ayyukan gwamnati? waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don toshe duk irin waɗannan matsaloli da ake fama da su a ƙasashen afirka sai ku aiko mana da ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp ko kuma shafinmu na facebook To madalla sai a tuntuɓe mu ta hanyoyin da aka saba ga na gaba. Ƙungiyar BRICS ta ƙasashe masu tasowa waɗanda suka ƙunshi Brazil, da rasha da india da china da kuma afirka ta kudu wanda aka kafa ta domin kalubalantar kaifin tattalin arzikin kasashen yammacin duniya ta amince da shigar da sabbin kasashe shida cikinta a matsayin mambobi wato saudiya da iran da habasha da masar da argentina da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa menene wannan mataki ke nufi ga waɗannan kasashe da kuma tattalin arzikin duniya a matsayin shimfiɗa farfesa ibrahim umara shehun ilimi a fannin hudar ƙasashe da kuma dabaru jami'ar maiduguri da ke jihar borno ya yi mana ƙarin bayani wato shi brics din manansa b ya tasha brazil r russia i india C China, S South Africa shine BRICS din. Wayannan kasashe biyar nan sun hadu suna so su rage yanda yammacin Turai da kuma Amurka sun hada gwiwa suna manipulating hada-hadan kayayyaki ga abubuwan da masana'antu su ne ke kawowa wanda sun yi dominating global economic scene din. Banda haka dola shine foreign reserve wanda kasashe suka ɗauke wanda Amerika tana amfani da wannan dola din ta musguna kasashen da basu ce mata nan ba da dola din da euro din. To wannan kasashen da suna tasowa suna so su canja yanda yamman turai da kuma Amurka suke yi saboda su cire wani mahanga na tattalin arziki harkoki da siyasa ba tare da bin ka'idan amurka din ba kuma abin da ana so ku sani shine shi can asia din akwai asian infrastructural uh, international development bank wanda china ya kawo wanda har kasashen yamma din suna son su je su zama memba na ciki to abin da ake gani shine amerika ne da fada aji a bayan sa turai turai da amerika sun hadu sun danna kasashen duniya ta fuskan tattalin arziki da kuma ta fuskan siyasa rasha karfi ne na soja china ta tashi wato ta zo ta kunna kai ma america din mandakanta ga india tana bin china ga kuma brazil ga south africa wayannan kasashen ba shakka za su canja harkan da aka saba wanda ana cemar unifola war to yanzu kasashe wanda aka dauke din su ne da tattalin arziki na musamman abubuwan da ake nema wanda ana ce musu strategic resources kamar mai kamar gas da kuma mines yanzu kamar a afirka mu an dauke ethiopia an dauke egypt kuma a can an dauke argentina to a latin america ma da argentina da brazil in ka cire sauran waye sannan kuma aka sake tafiya middle east aka dauka united arab emirates aka dauka saudi arabia aka dauka iran to ina mai din duka babu yanzu sun kawo mai da kuma gas da kuma kasuwanci. Jam'iyyar BRICS ta kasance kan gaba wajen kalubalantar tsarin da duniya ke tafiya yanzu haka. musamman ta fannin tattalin arziki ta yaya shigar waɗannan sabbin ƙasashe zai dace da shirinsu na tsara sabon tsarin tafiyar duniya malam bashir muhammad ladan shine mai magana da yawun kungiyar a yammaci da tsakiyar afirka eh wannan taro da aka gudanar a johannesburg a afirka ta kudu manufanta dama ya zama na cewa BRICS ta daɗa bayyana kanta wa duniyan gabaki ɗaya musamman ta sanar da duniya cewa a yanzu ta kai matsayin da za ta yi iya rike tattalin arzikin duniyan baki daya da haɗin gwiwan ƙasashe da suke buƙatan ƙulla ƙawance da ita abin da yasa kenan kaga aka shigar da sabbin mambobi wayannan ƙasashe bayan an zauna an duba cikin wato ƙasashe sama da talatin da suka buƙaci su ma a shigar da su cikin ƙungiyar brics wayanda aka zaɓa kenan amma ba wai wayancan kuma an ya da su bane a'a an dakatar da su ne do a gayya tafiyan ta kasance da wa'annan guda shida mai aka samu ina kuma aka kasa don a ga yadda za a yi kyautata abu BRICS tana nufin wato ta maida sun gulla harkan tattalin arziki na duniya ga baki ɗaya zamana cewa kowa na da abin da zai iya faɗa a ji kowa na da abin da zai iya kawowa a ɗauka yana da kuma abin da zai bukata daga gurin wasu ba kamar yadda aka san duniyan take tafiya a yanzu inda ya zama na cewa wato kasashen yamma karkashin jagorancin eh, wato amurka wato suna nuna wa duk shauran fin karfi ya zama shi abin da su suka so yadda suka so a haka duniyan za ta tafi to brics tana nufin ta karya waɗannan dokokin da aka tilasta wa shauran eh, kasashen duniya amma a yanzu brics dai za su ci gaba da cinikayya da kasashe da suke kawance da ita da kuɗaɗensu su wato da suke amfani da shi national personal uh, eh, devices insu to abin da yake a yanzu kenan shekara mai zuwa eh, watan oktoba za a hadu a kazan a can ƙasar rasha inda za a sake ci gaba a ga kuma wani irin ci gaba aka samu eh, a dora kuma inda aka tsaya To koyaya masana tattalin arziki ke kallon shirin da kuma alfanu ga su sabbin kasashe da kungiyar BRICS ta amince da su su zama bambobinta a farkon shekara mai zuwa. Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar Hashere da ke Kumben Najeriya ya yi mana ƙarin bayani. Wato zama mamba a ƙungiyar BRICS wani abu ne kamar wato sabon salo da yayi da ke tasowa a duniya na faɗaɗa kasuwanci cinikayya a ƙarfafa a ci gaba da kuma a bunƙasa tattalin arziki to waɗannan ƙasashe kaga kamar ƙasar china china tana da ƙarfin tattalin arziki wato gdp sama da tiriliyan goma sha takwas na dalar amurka kuma tana da ƙarfin jari da kuma kimiyya da fasaha to haka abinda a india tana da sama da dalar amurka tiriliyan uku a matsayin ƙarfin arziki da kuma kimiyya da fasaha ga rasha tana da sama da triliyan 1.6 na dalar amurka to ga brazil da sama da triliyan 1.2 a matsayin a jari da arziki to kaga wannan waje ne wanda babban waje ne babban kasuwa ce babban yanayi ne wanda zai iya sa a samu ci gabar kimiyya da fasaha da kuma abin da ya shafi a zuba jari da hada-hadar kuɗi da kasuwanci da saya da siyarwa a yau idan aka samu aka ce a wa'annan ƙasashe suna cinikayya wannan su sai kayan wa'annan wancan su sai na wa'ancan. inda wani ya gaza sai su shigo da kimiyya da fasaha a ɗaga shi inda kuma ya kamata a sa haraji sai su yi sassauci shi ma farfesa ibrahim umara ya bayyana abin da yake gani a matsayin alfanu ga kasashen da ma ci gaban kungiyar baki daya. Alfanu ba kadan ba saboda kaga Saudi Arabia a duniya shine mai mafi girma na cire mai albarkatun mai. Iran ne take binta ta mai ɗin kuma Iran tana da substantial gas ga kuma United Arab Emirates. Argentina ta can ita ma babba ne mai bin brazil ne den kuma ana muna da egypt kaga egypt ma ta, riga ta tashi da egypt da south africa ga kusa kusa ne ma za mu ya mu ce wanda dai anan baya baya shine ethiopia amma kuma ethiopia yana da muhimmanci a fagen siyasa. wannan duka yanzu an zo an hada babu sun hada a cikin kashi hudu sun dauka kashi biyu da rabi ko kuwa za mu ce kashi uku na kasuwan duniya kuma banda haka in za su iya su cire kuɗi wanda zai hamaya da dola wanda zai hamaya da euro ɗin babu sun mayar da duniya ɗin wanda abinda muna cin multifola wato bangarori ba kamar ayyan da an saba ana ce komi sai Amerika a je london a nan gaba akwai bangarori kasashe masu tasowa suna da zabi su je ko amurka su je ko china su je ko russia ba kamar da ba ne wanda Amerika ya saya da bulala sai dai ka'idansa sai dai tafarkin da sun gane yanzu wannan abin ya zo ya karye ina ji wannan yiwuwan wannan ne suka ki suna yake-yake a kasashen duniya ɗin su tabbatar sun danna sun sa mutane yanda sun ga dama amma banda kasashen da suka ɗauke akwai kasashen da suna so su zama membobin wayannan kungiyoyin kamar kasa na na Najeriya amma mun sani nan gaba ba zai dade ba Najeriya ma ɗaya za a ɗauke shi in Allah ya matakin faɗaɗa ƙungiyar zai buɗe hanya ga sauran gomman ƙasashe da suka nuna sha'awar shiga ƙungiyar BRICS a daidai lokacin da rarrabuwar kawuna ta fannin bangaranci ke ingiza China da Rasha wajen haɓaka ƙungiyar ta inda za ta iya gogayya da ƙasashen yammacin Turai. Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin malamai da aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Arafai, ni da na shirya na kuma gabatar Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.